Barka da zuwa Al'ishara TV. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alaman karaurawa. Wallahi ku dinga yahewa. In Allah ya baka fawa ga hannunka, ba a so ka kai labari ba sai Allah ya sa ka kai labari, kakka waiwayo. Igaba. duk wanda ya waye gari ya wani bai bakin ciki da nasara ta to ya sani ho wallahi ta haɗe gari kullu dini imatin mahsul shi ma shiga mutuncin wani yana daga cikin abinda. in kana so ka zauna lafiya ka kwanta a kabarin ka lafiya ka tashi kiyama ba matsala to yi kokari duk wanda ka san ka shiga mutuncinsa ka je ka nemi yafiyarsa wani ne kama kazafi yi kokari ka je ka same shi ka nemi yafiyarsa ba sa kazafin da ka masa wani ne ka zaga ko ka yi masa ƙarya alhali abin ba haka ba ne ku yi ƙoƙari ka je ka nemi yafiyarsa a sadda ka samu dama tun kafin wannan damar ta kubce to saboda abu ne wanda yake da girma matuƙa wanda zai hana ka zama lafiya a cikin kabarinka saboda haka duk wanda ka san ka taɓa mutuncinsa ko kuma ka taɓa jingina masa wani abin da ba haka yake ba kar ka ji kunya kar ka ji nauyi ka je ka same shi kai masa jawabi ya yafe maka idan ma ba za ka iya zuwa ka same shi ba tura wani ya je ya same shi shi ya jawabi cewa wane yana neman afuwanka bisa wani abu da ya yi ka yafe masa kar ka yadda ka mutu da haƙƙin wani a kanka domin mutuwa da haƙƙin wani abu a kanka yakan gadar maka da rashin cikawa da imani zai sa ba za ka iya cikawa da imani ba saboda cin mutuncin wani bawa da kai da cikin bayan Allah amma idan ya yafe maka to gaga asarar wannan matsala ta kawo amma karka yadda ka je lahira kuna sa in sa da wani yana tuhuma ka akan mutuncinsa ko kuma akan wa akan wani abu nasa na haƙi wanda yake a nan duniya a ji lahira wannan kada ya isa ya ɓata maka lokaci na shiga aljanna To amma idan ka duba a yau mutane ba su damu da wannan ba mun gwammace mu je lahira muna tsammanin zuwa lahirar da haƙƙin mutane abu ne mai sauƙi illar da zaka fara ma kanka na farko kaɗai rashin cikawa da imani na biyu rashin kwanciyar hankali a cikin kabari na uku kuma za ka tashi a ran kiyama da shi da kai yana Allah a kwata min haƙina game da abin da wane ya kar ka yadda ka je lahira da haƙin wani auyanka sai ce in kana lahu amalun salihun idan ko wannan mutum yana da aiki na kwarai ukhiza minhu bi qadri eh, mazlimatihi za a karɓi. wannan aiki za a kwashi ladan aikin da ya na kwarai gwargwadon abin da ya zalunci mutane da shi na shiga mutuncinsu ko taɓa haƙƙinsu to za a miƙa musu gwargwadon abin da ya taɓa da ladansa wa ilam ya kullahu hasanat to ta iya wa ma shi kiyama ba yi da ayyuka na kwarai da za a iya cirewa don kila ma ya taɓa haƙƙin mutane amma bai ma yi aiki da zai iya biyan sa lahira ba amma an ana da tarin su kuma suna da tarin zinabai da suka yi wa Allah zai min sayyiati sahibihi da alaihi za a ɗebo zunubin wanda ka zalunta a jibga maka ya zama sakamako ne na abin da ka masa na zalunci to kaga ko wanda za a ɗebo zunubin shi a jibga maka zai ƙi ai ba zai ƙi ba domin shi ma so yake rage lodi ya samu ya wuce ya tsallake kaga batun maganan a yafi ba zai yi a yafi ma juna ba a rana matarka ba za ta iya yafe maka laifin da kamar ta ba a ranar farfajiyar kira yama. ɗanka ba zai iya yafe maka kai ma ba za ka yafe wa ɗanka ba abokinka wala ba zai iya yafe maka ba kai ma ba za ka iya yafe wa abokinka ba kowane irin mahaluki a nan duniya wallahi yafiya ana iya yin ta ne amma idan har aka tafi can ina rantsi muku da Allah babu lafiya kana ji kana gani mahaifiyarka ce Allah yana cewa yawma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi Allah ce wa sahibatihi wa bani li kullum ri'in Allah ce yau izin sha'ani yuguni kowa a ranar gudu yake mutum yana hango matarsa zai doje gudu saboda kar matar shi ta hango shi ta tuna wani haƙƙi da yake wuyanka da ka kasa sauki a kanta ka ce Allah ya wani mamanka ta neman karuwa a jallo kowa yana gudu kowa rana ba wanda zai iya saboda dama in an tashi kiyama Allah ya ce babu dangantaka a ranar Allah ya ce fala an saba yau izin Allah ya ce mai wala ya tasa'alu Allah ya ce babu dangi a ranar ko ba mai tambayan kowa kowa haka kowa zai tashi ran kiyama yana nafsi nafsi ta kansa yake uwa tana ta kanta ka duba yadda uwa take tsakaninta da jaririnta tana da ciki za ta haife cikin ta yi wurgi da ɗan ba abin da ya shafe ta da saboda a ranar ba wanda yake damuwa da wani an fahimta wannan yana daga ciki saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa kai in ma kana tunanin ba za ka iya tuna adadin mutanen da ka cuta ba to ka ba da shela kan cadala duk wanda ya san yana da wani haƙƙi a wuyarsa. yana da wani haƙƙi da yake da shi a wuya yadda yake da shi a kaina to ya taho ya min jawabi ba shi kayan kayansa za ka iya yin haka da wa fahimci abin da za ka iya yin haka akwai hadisi da zurga abdullahi bin amru bin as radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wannan din baya ne na laifin bego subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan harshensa da kuma hannunsa shine musulmi a ce mutane ba za su cutu da ka ba ta fuskan cin mutuncinsu ta fuskan zaginsu ta fuskan gulma ta fuskan yin annamimanci a kansu in dai mutane sun kubuta daga wannan a gare ka to ka zama musulmi mutane sun kubuta daga hannunka na'am kusa matsala to yake faruwa da zalabi eh. ka cire ka cire ka tabbata wannan sai ka bar mana bidiyon guda zu einer Mühle. Wenn man gerade oder die Dulli. a ce mutane za su yi mu'amala da kai ba wanda zai yi ya cutu da wa ta fuskan harshenka ba wanda zai cutu da hannunka ta fuskan zaluntansu to idan har za ka yi mu'amala da mutane su kubuta daga wannan to ya nuna kai musulmi ne to shine musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwar harshensa da kuma wa da kuma hannunsa Allah ta'ala ka ba mu dama wal muhajiru shi ko muhajiri mai hijira man hajara mana Allahu anhu shine wanda ya kubuta daga abinda Allah ya hane shi shine wanda yake mai hijira haka na an samu hadisi daga ah, daga shi Abu Huraira Abdullahi bin Abu Amrukai inda yace kana ala thaqalin nabi rajulun yuqal lahu ah, kirkiratu an a cikin iyalan manzo Allah wanda annabi yake wato ainihin ɗaukan ragamar rayuwarsu kawai mutanen da suke tare da manzo Allah akwai wani mutum ana ce mishi kirkiratu kun ji sunan ko eh to kirkiratu wani zai iya sa ma yaron sa ko kaga ka sa yaran yaron ka wannan sunan cikin Hausa ya shiga uku wanda ka san mu duk sunan da yake kakalale ana samun matsala wani ba zai iya fada ba shi yasa duk irin sunaye wanda suke da wahala ba za ga ban fiye sawa ba yanzu kamar uwaisu aga uwaisu suna ne mai kyau amma kuma za ka iya riga mutane da suke da shi mutanen da suke da shi ba su da yawa to shi wannan mutumi yana cikin wato ainihin iyalin iyalinsa ana ce mishi kirkiratu wata rana famata sai faɗi sai mutu shi wannan mutumi faƙala rasulullahi sallallahu sai annabi ya ce huwa finnari wannan mutumi yana wuta inji manzo Allah fa zahabu na ilaihi sai suka je suna bincike game da shi wannan mutumin da ya mutu ake cewa kuma yana wuta fa wajadu aba'atan kadi ghallaha sai suka je suka samu wata a baya. kamar wani mayafi wanda ya fita ya ɗauka ba tare da an sani ba an fahimta ya ɗauka ba tare da an sani ba ba nashi ba ne kamar misali ganima da za a je a yi a wajen yaƙi kun san idan an yi yaƙi ana samun ganima ko to a cikin ganimar ai za a zo a raba ma mayaka to kafin a raba shi kuma sai yawa sai ya fici wani mayafi wannan mutumi to shine annabi ya ce dalilin ɗaukan wannan abin da ba nashi ba ba a raba bai ɗauka. dauka annabi ya ce yana wuta duk da wasu malamai sun fassara hadisin kan cewa huwa finnari yana wuta in Allah bai yafe masa ba an fahimta suna fassara shi da cewa yana wuta idan wa idan Allah subhanahu wa ta'ala bai yafe masa ba wannan dalili yake nuna maka cewa in har ɗauki abin da ba naka ba a wani gurin ma an ce wannan mayafin bai gushe ba yana ƙona shi a kabarinsa saboda ya ɗauki abin da ba halaliyarsa ba ne ya ya fita ya ɗauka ba tare da an bashi ba kaga ba daidai ba ne ba daidai ba ne ina masu tallan gyaɗa da zaka zo ka gani kawai sai ka ɗauka ka kama ci ka ce ta auna maka wannan abin da kake ci wuta ne wallahi dan me za ka yafi takaci kuma bayan ga shanawa ana aula maka wuta kake ci fitina ce yanzu idan mutum zai ɗauki abu na ganima tare da da shi aka je misali aka yi yakin ya ɗauki abu na ganima ba a bashi ba ya ɗauka ya je ya amfani da shi annabi ya gano kuma ya ce wannan yana iya sanadiyar ya tafi wuta wannan fa mayafi ne ya ɗauka kawai to ina ga kuma dukiya ta al'umma ko ta dubbunan al'umma ko ta miliyoyin al'umma ka mutu a kanta kuma wannan dukiyar ta al'umma ce ka mutu ka je lahira ko kun bayanci abin da kyau abin da ba a baka ba ka ɗauka ba mallakinka ba ne kamar da shi mallakinka to in wannan zai yi haka to ina ga wanda kuma ya je sato tun da shi ganima ne ya ɗauka ba a raba ba ya ɗauki wani bargo to ina kuma ga wanda shi kuma a'a zuwa ya sato kayan mutane don akwai bai ji abin kyau fitina ce mai girma da haka kaga haƙƙi ne na al'umma wanda ya ɗauka ba zai tsira ba da haka duk yadda kake tunanin ka ɗauka ba a sani ba shi kuma Allah ya sani